الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سيد جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البلية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يهدى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به مقتداء ووجدا وسلم إلى من عرش تسليما عديدا مديدا هم به أحظى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yawan musulmi barkan da saduwa a cikin wannan yammaci na sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan hudu miladi annabi isa alaihi salam a shekara dubu biyu da ashirin da biyu yan uwa musulmi barkan da dawowa cikin wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu wanda yake wannan unguwa ta kibuma a cikin don ah, sabon a nan cikin garin abuja ba dan komai ba sai dan gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan ba manta ba ah, jiya mun karanta ayata sha uku da ta sha hudu ko sha biyar sun karanta jiya da sha shida na na sha uku sha hudu ba sha hudu sha biyar yau sha hudu sha biyar sun karanta jiya sha hudu sha biyar ko bayani cewa bai halatta ba a karanta alƙur'ani cikin rubutu ko sujjada to malam rabbanoni da suka zo cikin alƙur'ani ba za a karanta ba duk wata rabbana ita addu'a ce to za a karanta insha Allah wannan yace assalamu alaikum Allah shi kara malam lafiya amin da ilimi amin ya ce tambaya ta akan matan aure masu kashe mazansu da wuka kamar su maryam sanda da kuma ire-irensu sai ka je sai ka an kai su kotu daga ƙarshe kuma sai a yi firi ɗinsu shin malam hakan ya dace kuma a matsayin a wurin ubangiji ta yaya haka zai dace hukunci idan aka yi shi a gidan duniya matuƙar bai dace da karantar da alƙur'ani da hadisi ba to za a sake wani sabo a gaban Allah saboda mutum ba zai zomo ya kashe wani kuma ya kashe shi da gangan ba tare da wani dalili ba kuma ya zamo an je ko ta an yi firizinsa to idan aka kyale shi ya tafi to a gaban Allah ai ba za a sake shi ba babu da zai ji Allah ya gafarta mana wannan yake cewa assalamu alaikum malam kura sheik malam tambaya ta ne idan ana sallah gawa shi menene ake karantarwa ake karanta a guda hudu na dai ana karanta fatiha na biyu ana karanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kuma sai amma mamacin addu'a kuma da hadisi ya zo cikin sayi musulun Allah ba su shirza ruwa wa hannu wa afihi wa abu hannu wa afiru musula ku wa wasu ku zaka da ku wa musulun bin mali wa fajr al-barai wa na fihi min al-zunubi al-kabaya kama yi na kasar da abiya zubi da janar Allah wa abdina ku jalan khairan min jalihi wa ahlan khairan min ahlihi Allah ka zili fi ihsanihi har zuwa ƙarshe. hudu kuma اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا واحيه على الاسلام والايمان من بعيدا ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام والايمان ana yin haka su shikenan sai a juya kuma a yi sallama a gefen dama an gidan da sallah ke mun fahimta mutum ba zai iya fahimtar yanayin yadda ake yi sosai ma'ana ya rike addu'o'in ba sai ya koma makaranta ko ya samu malami ya rubuta mai in ka samu malami sai ya rubuta maka sai ka haddace domin waɗansu idan aka zo sun lagawa ko tsayawa suke yi kan kamar itace bai san me ake yi ba Allah ka farta mana wanda ya ce akal makalla menene bambancin tsakanin kabuli da sajidu wani ne ya fi kasancewa daidai a sunna wannan doguwar magana ce amma magana cikin sauƙi. magana da take a cikin sauki kamar da ya kasance ya tabbata hadisi cikin sayyid jami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun min akhlaqin nubuwa abu guda uku yana daga cikin dabi'un annabawa abu na uku na daya ta'jilul iftar gaggauta buɗe baki idan lokacin buɗe baki yi, annabawa gaggautawa suke yi babu magana wani wata ɗagawa da wani jin kai mutum sai ya zauna ya ƙi cin abinci har sai dare ya yi sosai to annabawa ba sa yin haka sannan na biyu ta ta'khiru suhur jinkirta yin sahur wannan iya daga cikin ɗabi'ar annabawan Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan sannan na uku daga cikin ɗabi'un annabawa wa wadu'ul yamini ala shimali isfala sanya dama a kan hagu a ibe hadisi ne guda ɗaya amma ya isar maka da saƙonka maganar a ce maka ba ma manzon Allah ka ba duk annabawa haka suke ka ga magana ta ƙare duk annabawan Allah haka suke suna yin sallah to tambaya nan shine idan mutum yana sallah sai sanya hannun shi sallar shi tayi tayi mun fahimta ba abin da rigima bane ba abin tashin hankali bane amma idan ka ce sunna to ka ɗaura hannunka kan jama'a amma idan akwai larura mutum ba zai iya rike hannun shi ba sai ya sanya hannun shi ba laifi larura ce shi shi imamu malik larura ce ta sanya ya sanya hannun shi imamu malik sai kansa larura ce ta duka shi da aka yi sai hannun ya fage. ba zai iya rike hannun ba har yaba duniya yana yin haka sai ɗaliban shi suka ko cewa yana saki hannu waɗanda suka zo da ƙarshe-ƙarshe kusa akwai ɗalibai don farko akwai ƴan ƙarshe akwai waɗanda su tun asalin farko da su ake bugawa akwai waɗanda kuma yan baya-baya ne to yan baya-baya sun zo sun ga haka haka za su ruwaito mun fahimta amma an ce maka annabi to akwai magana sauran magana kuma wato tsafa rakin taurin kai ne da irin waɗansu mutane an ce annabi sai da suke tunanin wani ɗan adam kai Allah kawai wanda ya ce malam ina baran addu'a a ka akwai turki na na baban matana yau shekara ɗaya da rabi ya rike min matata a gidansa shekara ɗaya da rai biyar gemi ba mata ya isa gemi mai to idan Allah ya sa yana jin mu kai sirri ka ce maka ka samu da matan sa Allah ga ku dama mana amma shi magana da yake yana cewa wasu saboda wata kila kidar su ce ba ɗaya ba kuma duka akan sunna su wannan masifa ce da Allah ya jarabe mu a wannan zamani dukan ku ahlus sunna ne amma kasance wani wannan yana wannan gefen yana bin shugabancin wani wannan mai yana bin shugabancin wani sai zama ba za ku taba haɗuwa waje ɗaya ba wanda ba zai aure yar wani ba masifa ce kawai ta karshen zamani kuma ba komai ake gina irin wannan masifa a kanta ba sai sai shugabanci da kuma son duniya mun yadda ita ce kadai duka ahlus sunna ne wannan da yake nan gefen ahlus sunna wancan ma ahlus sunna amma sai akan rigima akan ne duniya Allah tsare mu wannan yace akramakallah idan ma mutum idan matarsa ta ce za ta je itikafi ya bar ta tafi idza umina fitna idan an amince da fitina babu wata damuwa to anan ba laifi bane ya bata ta tafi amma idan akwai tunanin tashin hankali kamar yadda yanzu galibi masallatai ya suke hana yawanci mata zuwa saboda ɓarnin da ake mata sai ta fito daga gidansu da suna za ta tafi aiki ta hajji amma ba za ta je ba amma ta ga idan mutum ya kiyaye zai ɗauko matarsa da 'ya'yansa da kai shi ko su tafi watakila ya sanya su a sabu yana ganin su suna ganin shi to alhamdulillah kaga wannan ya yayi amma wani kawai za ta fito daga gida za ta tafi itikafi sai ta tafi watakila dama sun yi alkawari da wani kwarzan da sai su je su zauna sai adadin kwanakin watakila ta ce wa mai gidan za ta yi kwana biyar sai ta tafi can tana hotel kwana biyar sai bayan kwana biyar ta dawo tana miƙa karya ta wallahi ibadan alhamdulillah na gaji so da karya take ita ta san aina ina ta gaji Allah ya kafa kuma mana wani ya ce bayan mutum ya yi fitsari sai ya dango wani dan ruwa ruwa haka mai kaman wato mai kaman mani ruwan da yake fito ma mazaje bayan sun yi bawani mazi ne da waje waje kuma sai mutum ya girma sosai yan shekara arba'in hamsin sun su suke ganin wannan mazi kuma mutum zai dan ganin wani dan ruwa haka dan wato mai dan yauki to duk wanda mutum ya gani a nan in dai wannan ne musamman mazi ko mutum zai wanke zakaransa ne babu wani abu in alwala ce sai zai sake alwalansa mun fahimta amma baya wajibtar da wanka babu wanka da mutum zai yi ko mutum zai sarki in ya yi sarki ya gaya ko ya yi sarki sai sake yin alwala sai sake alwala in ya yi sallah kuma har ya gani sai sake zuwa ya yi sarki ya yi kuma sai sake yin sallah idan lokaci yana nan mun fahimta amma idan lokaci ya fita kuma wannan Allah ta lafi bayyana ulama amma ni ne bakin malami Allah madaukin sarki muke roƙo ya gafarta mana to kamar yadda malam ya fara karanta mana ayoyin da muka kwana a jiya aya ta 14 da 15 ko shashi da kace ko ba mu shiga 16 ko mun shiga mun shiga ko to 15 da 16 ke da muka karanta jiya Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku wa auladikum da ayayanku aduwwan lakum akwai abokanan gaban ku Allah ce fahzaruhum ku yi hantara da irin waɗannan mata da ayaya amma Allah ce wa in ta'afu wa tasfahu idan za ku yi yafiya wa tasfahu ku yi rangwani wa taghfiru ku gafarta musu fa inna Allah ghafurur rahim to Allah ne gafara ne mai jin nan an samu waya daga Aba bin Yasar wanda Imam Qabari ya ambata a cikin tafsirin sa cewa ayan nan ta sauka ne akan Auf bin Malik al-Ashja'i shi kuma ya kasance za ahlin wa auladi yana da iyalai da 'ya'ya wa kana idza arada al-fasl ya kasance idan yana so zai je wajen yaki sai iyalan shi raqaquhu sai su su dinga fashe ne da kuka bakau sai su ta kuka wa raqaquhu su dinga marene cewa shi kuma fayariqa sai shi ma zan ya tausaya fa yuqima sai ma sai zauna a gida ba zai iya zuwa yakin ba mun fahimta to zuwa jihadi kuma aiki ne na Allah iyalan shi dalilin nuna tausayi gare shi shi kuma ya tausayu ya yadda ya fita shine Allah ya saukar da wannan aya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu mun bayyana waɗansu daga cikin malamai kamar Ismail bin Abi Khalid idan ka zo wani littafin tafsir na Abu Hatim mujallad na goma shafi na dubu uku da ɗari uku da hamsin da takwas yake cewa kana rijalu yuslim mutum ne yake musulunta fayarumuhu banuhu sai ƴaƴan shi su ringa zarginsa da iyalansa akan dan me za ka musulunta to shine Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan aya inna min azwajikum wa auladikum allati aduwwan lakum fahdharuha mun fahimta Allah subhanahu wataala yake cewa inna min azwajikum inna malamai suka ce Allah ya ce min ya nuna kenan ba duka iyalai bane abokan gaba a wajen dan adam akwai zaka ga mutum yana da mata guda biyu wannan tana kokarin ta daura shi akan aikin Allah wacce kuma zaka samu kullum in dai mai aikin Allah to ba za ta bari shi ba sai ashe kenan ba kowace mata ba ce take kasancewa cikin abokiyar gaban mutum domin Allah ce min min kuma ta iriya ne wani gefe akan samu mutum goma su mutanen kirki ne su mutanen kirki ne ba su hana su yin aikin Allah mun fahimta amma kuma kakan iya samun wani wanda iyalan nashi sukan zamo cewa ba sa barin shi aikin Allah shi sa mujahid bin jabr al-makki a cikin tafsirin sa shafi na 662 haka nan al-mawardi a cikin an-nukat wal yunus mujalladi na 6 shafi na 24 suke cewa milanihi ala qati'ati rahimihi su mataye da 'ya'ya suna hana mutum ya dinga sadar da zumunci duk wani yanke zumunci akwai matar da idan ka aure ta to kun yi bai bai kai da iyalai da yan uwanka haka ne duk inda za ta shiga ta yi kokarin ta raba kasa da babanka da mamanka da yan uwanka da abokananka kowa sai ta raba ka da su daga kai sai ita mana ba ta raba ta da kowa to irin waɗannan matan su in ji wajen su malamai kamar mujahid bin jabal bin makki yake nuna cewa eh su ake nufi a irin wannan waje imamu qatada shi ma din a cikin littafin wato al-mawardi al-lukatu wa jirin ke na da shafi na 24 yake cewa daga cikin iyalai da ƴaƴa man la ya'muru bi ta'atillah akwai wanda baya umartar mutum da da'a ga Allah wala yanha an ma'siyati abun da baya hana mutum akan sabon Allah matarka sai dai ta dinga ingiza ka ka saba wa Allah kana ji kana kallo zaka aikata wani abu matarka sai ta ce maka kai babu komai ai kana da kuɗi babu abin za maka a garin nan haka ne sai mutum kuma kan shi kumbura sai ce eh, kuma haka ne dan idan na kashe shi na kashe banza babu abin za sai ya so matar shi ta daura shi a kan aikin banza ɗansa ya daura shi akan aikin asha shi sa Allah ya ce inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharu ina fata mana bayyana shi ya sanya akwai abduhak shi ma ɗaya daga cikin malamin tafsiri ne in ka duba littafin wato ah, addubul mansub na imam suyuti mujallad na takwas shafi na ɗari da tamanin da hudu yake cewa wannan aya mutane ne waɗanda suke so su je su yi hijira daga garin maka zuwa garin madina domin su je su fahimci addinin Allah a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma iyalansu sai su hana su ba dan komai ba sai dai saboda su zauna tare da su su dinga ganin su suna jin daɗi to sai kuma mutum idan sun hana shi sai ya hannu sai Allah ce to inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu mun bayyana akwai mata mutum ya kirki da idan ka zauna da ita alherin zama da ita ya fuka zauna da mata duhu kuma mace idan ya samu mata mutum ne kirki ko da talaka ne shi to sai ka kai shi a cikin kwanciyar hankali domin tana taimakon sa akan aikin Allah صالح الفوزان أتكلم لكم الإبحار شافينا النبي تفرد عن كل تفرد yake cewa idan ka zawwaja rajul bi imra'atin saliha idan mutum ya auri mata mutum ya kirki matan kwarai fa innahu ya'ishu hayatan muntajima mutum sai yi rayuwa rayuwa wacce take mai kyau hatta walau kana fakira yace wallahi ko da talaka ne sai ka gashi yana cikin rayuwa rayuwa mai inganci saboda ya auri mata mutum ya kirki mata ce guda daya amma tamkar dubu ta kuma ta dubu shi sanya idan mutum ya rabu da irin wannan matan sai ka wani ya zo na yana ta kuka ya shiga cikin damuwa ya rasa inda zai sanya kai shi amma wani idan ya rasa wata matar inda ka san kamar ka cire ta a jikinka sai san sosai babu abin da zai dame shi saboda dama ba mutum ne kirki ba ce shine Allah ce inna min azwajikum wa auladikum lallai daga cikin matayenku wa auladikum da ayyanku aduwwan ku akwai abokan gaban ku Allah ce fahzaru ku yi hattara da irin waɗannan matayen shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da min tabi'idiyya domin a gano ba kowa da kowa bane sai Allah ce wa in ta'fu amma idan kun yabiya wa tasfahu ku gafarta ku yi rangwame wa tabkiru ku yi gafara a inna allaha ghafurur rahim wannan aya ga sababin nuzul ita dalilin da yasa ya ta sauka amma in ji malamai suka ce ammatun fi kulli ma'siyatin yartakibuha al-insan aya ce da ta gane dukkan wani saban Allah da mutum zai saba wa Allah bi sababin al-awlad wal ahl saboda ƴaƴanka da kuma iyalanka duk wani laifi da zaka yi saboda 'ya'yanka to ka shiga cikin wannan aya mun fahimta wa khususu sababi dalilin da aka kebance ayar da sauka la yamna'u umumul hukum ba zai hana gamewar hukuncin akan kowa da kowa ba kowane dan adam wanda dalilin matarsa ba zai aiki Allah ba dalilin ƴaƴansa ba zai aiki Allah ba to ya shiga cikin wannan aya iyalansa da ƴaƴan shi sun kasance abu abokanan gaba a gare shi amma idan ba kuma ta bace sai muka ce waɗanda suka yi hijiran suka kwace a jikin iyalansu suka tafi garin madina suka karɓi addinin musulunci sannan kuma suka je suka fahimci addinin Allah far'uhu fi dini sai suka ga mutanen da suka riga su yi hijira sun tara ilimi mai yawa sai suka ce to idan mun dawo sai mun dau mataki akan iyalan mu tunda su suka hana shine Allah ce wa in ta'afu idan kuka yafiya wa tasfahu kuka yi rangwame wa tasfiru kuka gafarta fa inna Allah ghafurur rahim mun fahimta sai ku rangwata musu menene al'afu malamin suka ce tarkul mu'aqaba mutum ya bar daukan farka. ka dauki matakin zaka rama akan abin da wani ya maka sai ka yafi wa tasfahu rangwame kuma shine al'iradu anil muslim mutum ya kauda kanshi akan me laifi ya maka laifin sai ka da kai kamar baka san yana yi ba kullum cutar da kai yake amma kokari kake ka kyautata mai shine al-shine wato as-sabr al-ghafr shi kuma gafartawa shine fitru dhanbi wa adam isha'atihi mutum ya rufe asiri akan laifin da kamai ba zai dinga yadawa ba shine Allah ya hada waɗannan abubuwan gaba ɗaya su guda uku Malamin suka ce fa inna Allah ghafurur rahim rahim din nan kadai gafu mai gafara ne jin kai rahim din ya hada waɗancan abubuwan guda uku gaba ɗaya ta'afu wa tafahu wa tagfiru to Allah rahimu mai jin kai ne jin kan Allah shine ya hada Allah yake yake muku jin kan Allah shine ya sanya Allah yake muku yake kauda kai akan abin da kuke yi jin kan Allah shine dan yau Allah yake gafarta muku yake rufa muku asiri mutum nawa ne za su yi bi tsakaninsa da Allah amma idan an je lahira sai Allah ya gafarta mai ya tafi gidan aljanna babu wanda ya san yayi wannan laifin sai daga shi sai Allah to shine Allah ya ce ko mu ma mu dauki irin waɗannan siffa wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim to Allah ne gafara ne mai jinkai ba da suka ce da Allah ce inna min azwajikum me ya sanya aka ce inna lallai sai kuma aka ce min ba da suka ce lil ihtimami bil khabar dan mutum ya himmatu da labarin lokacin da ake faɗa mai ka himmatu ka nutsu ka ce eh to lallai ba abin yana da girma tunda Allah ya ce inna min azwajikum amma a ƙarshe Allah ce wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim idan kana duba cikin alqur'ani mai girma kalman afuwa afuwa ta zo kala daban-daban a cikin alqur'ani mai girma sun bambanta da wanda muka karanta jiya gaba daya idan ka duba cikin suratul baqara suratul baqara Allah subhanahu wataala ya faɗa mana magana ya biya aya ta sannan ya tabbata a cikin suratul baqara aya ta 187 aya ta 219 ya zo cikin suratul baqara aya ta 236 da kuma aya ta 286 suratul ali imran kuma akwai akwai suratul ali imran akwai aya ta aya ta 133 aya ta 134 sannan a cikin suratu ali imran akwai aya ta 152 da aya ta 155 da aya ta 159 suratul nisa'i akwai aya ta 43 akwai aya ta 99 akwai aya ta 149 sannan akwai aya ta 153 suratul ma'ida akwai aya ta 13 15 sannan aya ta casa'in da biyar sannan suratul a'raf akwai aya ta casa'in da biyar waɗannan su ba mutashabihai bane kamar yadda suka saba ake a'a ba masu ba masu kamar da juna bane to ka ba mu da cikin suratul suratul baqara guda daya ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم na na na na na aya ta shida ko kuma aya ta 187 duka a ah, ba shi ba cikin wanda na faɗa ɗaya يسألونك عن الخمر والميسر ماشي ah, بقى يسألونك ماذا ينفقون سيتي قل afu. mun fahimta to ba muna cikin suratu al-imran ko suratu ma'ida guda daya su ma suna da يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام مثله الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويخرجهم من الظلمات آية تقوم شرط goma sha فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا يحرفون الكلمة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وتكون حظا مما يفسدون. كما آية باجنة. فبما بهم ميثاقهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف. ita wannan aya fa kuma lahu bihim a karshen ta Allah subhanahu wataala yake magana kan abuwa ayoyin da kamar da na faɗa ga sunan gaba ɗaya suna magana akan maganan yafiya ne to Allah subhanahu wataala zai ce wa in ta'fu wa tasfahu zai ce wa tadbiru zai ce fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jin kai Allah ya gafarta mana shi sanya idan kana duba rayuwar magabata akwai waɗanda sun yi laifi inda kai ne ba za ka yabe ba amma Allah ya yabe ka duba littafin Dr. Mustafa Murad akwai wani bawan Allah kisa ta takwas. saurayi ne kullum saba wa iyayensa yake kullum shaye-shayen giya lalacewa mahaifinsa ta mai wa'azi ya kiji yana jin karfin samartaka kawai wata rana sai ya fito yana fitowa yana tafiya a wajejen makabarta ko sai wani kabari ya rufa. yana lekawa ko in ce ga alamar kashin mutum ya rufe ya ce sai sanya hannun da sai ɗauko kashin ke kashin ya rufe ke gaba da ce oh yanzu wannan mutum ne koma haka sai hankalin zai tashi yana wajen yajin kuka mahaifiyarsa ta ce me mahazanta ba ya ka gajiya ka ƙi yin haƙuri hankalin ka tashi zai ce kai abinda na gani ina mutum ya koma ya rubutuge yanzu ni matan haka wata rana zan koma kawai sai dawo ya kwana yana ta tuba yana yana istighfari a shekenan idan abu ya ne ka idan kai kasan kai laifi ka komo zuwa ga Allah ka ta istighfari kana mai komawa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifin ma yayi ba hadisi cikin sunna abi dawud 1116 amma in ce abdullahi bin umar yake cewa in kunna la naqudda li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mi'ata muna kirga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam neman gafara su 100 fil majlis wahid a majalisi daya rabbi gafir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gafir ya Allah ka gafarta mu wa tub alayya ka karbi tubana innaka antat tawwabur rahim wanda bai yi idi bane na bai yi wannan to ina ga da kullun a cikin kai to nan bawan Allah saurayi ya koma ya dinga kuka ya dinga kuka mahaifiyarsa ta zo ta same shi cikin dare sai ce ka kwanta ka yi bacci ne ce ina ni ina bacci laifin da na yi a duniyan nan ba Allah kaɗai ya san girman shi ba sai yake ce ma mahaifiyar ta saurara ki ji yana magana a hankali sai ce in lam ta jiji ni fi alfatil qiyama idan an je lahira idan ba ki ganni a filin alkiyama ba fas'ali khazinan nar ki tambayi mai gadin wuta na san ina can dan aiki na san sai na tabbata hankalin sa aka shi nan take sai mahaifiyarsa ta ce ka ci gaba da neman gafar Allah Allah zai gafarta maka da ya wani kara ya wani jijjiga ko tsiran shi yana mutuwa a tafi mahaifiyarsa ta yi kokarin ta mai wanka ta yi kokari ta kira mutane ta ce su gaba wani ya rasu aka tara mutane da dama aka zo aka mai sallah ana mai sallah aka je aka binne shi ana binne shi a daren da aka binne shi sai abokin sai mafarki kawai sai abokin sai ya gansa ya tabbatar fil janna yana tafiya a gidan aljanna yana takama sai ci a ah, wani ya yi kuma duk waje zancen da muka dan lalle ka tare ka san abokin cin mushi da ba? sai yake cewa lokacin sai ce fa wa rabbika lanaf'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun sai karanta wadannan ayoyin guda biyu wanda Allah ne kowa rabbika la nas'alannahum ajma'in tabbas wallahi sai mun tambaye su gaba daya amma kanu ya'maluna akan abin da suka kasance suna aikatawa dama ayoyin da karanta na karshe kenan a rayuwarsa kafin Allah ka rayuwarsa sai ya kara karantawa wannan abokin sai yake ce mai na haɗu da Allah sa'alani ya tambaye ni me yasa na yi waɗannan ayyuka na ce ya Allah na yi ne a bisa kuskure ya Allah a yafe mu da wanda ne da gangan sai ce rahimani sai Allah ya ce to na gafarta maka wa tajawaza anni sai kuma Allah ya yafe min yace wa adkhala lil janna kuma sai shiga da ni gidan aljanna Allahu akbar shi Allah subhanahu wa ta'ala inda yana son ya hukunta mu ne gaba daya to da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bambu ba ba zai bambu ba hadisi cikin sahih muslim 2758 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi kudusi Allah da kansa yana faɗa idan bawa ya yi zunubi sai Allah ya ce aznaba abdi zamban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu wa ya'khudhu bi dhanbi qad ghafartu li abdi Allah sai ce bawa na yayi zunubi kuma ya san da cewa bai da wanda yake karfan zunubi sai ni babu wanda yake gafartawa sai ni sai Allah yake cewa na gafartawa bawa sai bawa kuma sun sa abin mutane da idan sun yi laifi sai sun koma su kare sai wani ya kara komawa ya sai Allah da kansa yana jin daɗi tun da shi kake roƙa sai Allah ya fadi aznaba abdi zamban bawa na yayi ne fa'alima anna lahu rabban kuma ya san da cewa yana da ubangiji yaghfiru zamba yana gafarta zunubi wa ya'khudhu bil zambi kuma yana karban zunubi Allah ya kada gafarta lahu na gafarta mai akwai bawan da duk haka ba zai daina ba in yayi laifi ya tuba gobe ma ya ƙara yi na uku ma Allah zai ce bawa na yayi laifi ya san da cewa ni ne ubangiji da nake gafartawa sai Allah ya ce kai qad ghafartu li abdi falyaf'al ma sha'a sai Allah ya ce wa hadisi fa cikin sahih muslim sai Allah ya ce na gafartawa bawa na bawa na ya aikata duk abin da yake imamu nawawi yake cewa wallahi ko so ɗari ko so dubu za ka yi laifi in dai kana neman tuba wallahi sai ya yabe maka sai dai kawai ka ji tsoron ranar da baka tuba ba sai mala'ikun mutuwa ya zo to ka shiga masifa shi ne tashin hankalin kaɗai amma in dai ka yi kun san abin da Allah yake so ka zo kamar yin jinya ya Allah shi Allah ta daɗi yake ji domin ka ba shi damar ba shi ne mai ikon gafurur rahim ne kenan Allah ya gafarta mana to sai Allah ya ce inna ma amwalukum da auladukum fitna inna ma kawai amwalukum dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴanku Allah ke fitna akwai fitina a ciki malamai suka ce Allah zai fara ayanin da inna ma kawai kun ji inna ma kawai amwalukum dukiyoyinku malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala sai zo da wato qasrun mawsufun ala sifa sai aka takaita wanda ake siffantawa akan sifar innama kawai amwalukum dukiyoyin ku auladukum nan malamai suka ce abin da ake nufi shine laysat amwalukum wa auladukum illa fitna dukiyoyin ku da ƴaƴan ku ba su kasance komai ba face fitina ce kawai Allah ya kira su fitina ne anan malamai suka ce ba don komai ba wato lil mubalagha dan kaiwa karshe dan ka san abin da iyalai da ƴaƴa suke wa dan adam suna kai shi zuwa ga fitina shine malamai suka ce sababul fitna dalilin fitina ne amma ba su ne fitina ba matarka ba za ta zama maka fitina ba ƴaƴanka ba za su zama fitina ba amma matarka da ƴaƴanka sukan zama maka dalilin fitina yanzu akwai mutumin da dalilin matarsa yakan je ya ciwo bashi ya rasa inda zai sanya kansa haka ne za ta ce ita kai ta cika ba kai kuma ba ka da kuɗin kaza ƙarshe akwai mutumin da matar shi tana son ya shi je ya sata haka ne za ta ce ita ba za ta taɓa rayuwa ta kunci ba shi kuma baya so ya ɓata mata rai sai dai ya sata fitina shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, kamar da hadisi yake cikin ah, sahih bukhari 2786 hadisin ya karanta fata 3600 hadisin ya karanta fata 3600 ya tabbata 6300 hadisin ya tabbata 6494 hadisin ya tabbata 788 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisin na 19 hadisin ya tabbata a cikin littafin sunan nasa'i 1105 hadisin ya tabbata a cikin muwaffaq imam malik موجودة في بيت أبو مشاري هذه من جاءت فتاة كم مصر الإمام أحمد بن حنبل أبو شارع دخل سند من جاءت فتاة أبو شارع دخل سند من شارع دخل سند من شارع دخل سند دخل سند من شارع دخل فعل صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. من فعل الله يوشك أن يكون مال ينا دبت على الدنيا ya yi kusa kudaden mutane su koma su dinga amfani da dabbobi awaki ba don komai ba saboda fitina da za su zo duniya mutum zai amfani da awaki ne ya dinga yawo da su a cikin kwasasabai yana yawo yana ciwo ya fi rubi dini min alfitan saboda yana gucewa da addininsa saboda kada fitina ta same shi wani kudin masifa ne wani gwara ma ka koma cikin cikin dokar daji ka dauki sanda da shanunka kana kiwon ka ya fi maka alheri saboda manzon Allah ce to lokaci zai yi sai an samu yin wannan shi sai Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna nan lil mubalagha ne Allah ya kai karshe cewa karshen fitina kenan shi sa cikin suratul baqara aya ta 191 wal fitnatu ashaddu min al qatl idan fitina ta fi tsanani akan akan akan kisa shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna su fitna ne malamai suka ce wa fi hadhihi al-ayat ko a cikin wannan aya min khususiyati yana daga cikin abubuwan da Allah ya kebance min ma'ani daga cikin ma'anoni na ilimi na fasaha na at-tabyin wal idmaj at-tabyin wal idmaj wakilahu masu waɗannan abubuwa guda biyu da tazrir da al-ijmaj dukan suna daga cikin al da al a cikin ayar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci al-qasr da at waɗannan wasu abubuwa ne na fasaha na ilimi amma wanda ya sani ya fahimci me nake Allah ya gafarta mana Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ƴaƴayen ƴaƴayen da matayen ku kasance muku fitina kuɗi fitina ne ƴaƴa fitina ne hadisi ya tabbata cikin sunan na tirmidhi tara, hadisin ya tabbata a cikin eh, sunan na ibnu majah 3600 manzon Allah yana hutuba ranar Juma, hutuba yana kan mambari sai ga alhassan da hussein sai shigo masallaci suna shigowa manzon Allah ya gansu suna tahowa yara ne kanana suna tafiya suna faduwa suna tafiya suna faduwa sun sanya waɗansu jajayen kaya a cikinsu, su sai manzon Allah yana hutuba ba ka duba matsayin hutuba sai ya tafi akan mambari sai manzon Allah ya zo dauki al-Hasan da Husayn sai dauki sa hannu sai ce sadaqa Allah Allah ya yi gaskiya inna ma amwalukum wa auladukum fitna ya ga jikokin ba zai iya ba sai da ya zo dauke su to haka dan adam yake malamai suke ce me yasa aka kira su fitina la yakhluwani an fitna saboda da kuɗi da ƴaƴa ba sa barin mutum face da fitina wal istighalu lil kuma kuɗi da aya suna shagaltuwa a cikin zuciyar dan adam dan adam sai zama yana son yana son su akwai mutumin da duk inda kai ko bacci yake mafarkin kuɗi yake mafarkin kuɗi yake kaga wannan musiba ce yana sallah yana tunanin kuɗi to wannan mai baiwa kai shi kenan a rayuwa kana sallah kana tunanin kuɗi komai kake tunanin kuɗi shi yasa ce Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna سورة الصبي آية 39 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا الله يتي باكم بني ولا أولادكم كو آيانكم تقربكم عندنا زلفى وأن ذاك كسنتدكم كسنتر وزوى غريم في الله يتي إلا من آمن وعمل صالحا فين وندي إيماني عجنا قريب كudinka ba za su kusantar da ke zuwa ga Allah ba akwai mutumin da saboda kuɗi inda za ka san kuɗi fitina ne kuɗi ya kan sanya mutum ya faɗa da kowa ya dinga wulaƙanta kowa ya sanya ya dinga ganin kowa ba mutumin kirki bane sai shi kadai shi sa al ibn hajar al ba al ba kuma ba al ba a cikin littafin as-sawati mujalladi na biyu shafi na takwas yake cewa la tahtaqir ghayraka kada ka dinga wulakanta waninka asa an yakuna inda Allah khairan binka yana iya yi wa wajen Allah ya fi alheri wa aqrab wa afdal ya zamo ya fi kusanci da Allah kuma ya falala a wajen Allah akan ka kai din shi ya sanya kada mutum ka kusura ka wulakanta wani dan ganin cewa a'a kai Allah ya bibita ka yau idan kai ma kana ganin cewa baka da kuɗi Allah ya baka kuɗin wata kiri da wani ma Allah bai bashi ba shi sa hadisi ya tabbata a cikin cikin sai bukari 1690 sai muslim hadisi na Dubu biyu da da da ɗari tara uku, manzon Allah ce idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi bil mali wal khalqi ko wal khuluqi manzon Allah ta sanar cewa idan mutum ya kalli wani wanda Allah ya fifita shi akan akan wani Allah ya fifita shi da kuɗi ko Allah ya fifita shi da wani ɗabi'a falyanzu ila man huwa asfala minhu to mutum ya dinga duba wanda yake kasa da shi mimman fuddila alayhi cikin wanda kai ma an fifita ka akan shi haka ne akwai mutumin da duk inda kai kana kallon wani to kai ma sai ka duba na kasa da kai to wannan zai fi sanya mutum ya gode wa Allah ka san da cewa Allah shi yake yin komai ba kai ne kake yi ba mun fahimta shi sa dan adam yayi kokari yayi hankara ka dinga bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ayi kawai shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna fitna ce kawai wallahu indahu ajrun azim Allah shi a wajen wajensa indahu a wajen sa akwai ajrun azim da mai girma malamai suke ce ajrun azim ita ce aljanna shine ladan da yake kowanne girma domin hadisi ya tabbata a cikin cikin sahih bukhari hadisi na dubu shida da ɗari biyar da tamanin da takwas hadisin ya tabbata cikin sai muslim hadisi na ɗari da tamanin da uku ya tabbata hadisin a cikin sunan na tirmidhi dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da biyar hadisin ya tabbata a cikin sunan na sa'i dubu sha ɗaya da ɗari takwas da talatin da biyar sha ɗaya da ɗari takwas da casa'in da takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا إن الجنة تنشق جدا الجنة الله سامنا لك الشيء في الله سبحانه وتعالى سيكي مسو kawai sai Allah ya bujiro sai mu ga Allah Allah ya samu mana daga ciki sai Allah ya ce ya ahlan janna ya ku yan aljanna hal raditum shin kun yadda da abin da aka baku Allahu akbar ko kai ne wataƙila mutum ne ya zo ya maka hidima ka zo gidansa kila buɗe baki ya tara maka kayan abinci kala kala idan ka ci wannan ka ci wannan zai ka ga yana jin daɗi sai dinga ya ce ha yana wani ya aka yi sai ka ce alhamdulillah to dama abin da yake so ya ci kenan to Allah subhanahu wataala sai ce hal rabitum kun yadda sai ce wa ma lana la waye mu da ba za mu yadda ba wa qad a'taytana hakika ka ba mu abinda ma lam tu'ti ahadan min al'alamin ka ba mu abinda baka ba kowa a duniya ba domin wadansu suna can abu ta jahannama sai Allah subhanahu wataala ya ce a'a zan kara muku ne sai ya Allah to me za a ba mu wannan aljanna duk da muke cikin ka sai Allah ce uhilla alaikum ridwani zan halatta muku yardana wala asqata alaikum abadan har abada ba zan kara fashi da ku ba Allahu akbar to kaga abin da kowa dan adam yake so kenan wallahu indahu ajrun azim Allah a wajen sa akwai lada wanda yake da girma Allah madaukin sarki ya sanya mu dace to sai kuma Allah subhanahu wataala zai kara juya akalan magana zuwa ga mu'minai sai Allah ce mini فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن Allah ya ce fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya wasma'u sannan ku ji wa atiu ku da'a wa anfiqu ku ce da dukiya ku khairan li anfusikum wannan shi da yafi alheri akan ku sai Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi wanda ya danne kyashin da yake cikin ransa Allah ce fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu rabauta Allah sama na daga cikin su Allah subhanahu wa ta'ala anan wajen da yake cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgune da za ku iya malaman larabci suka ce din nan fa'un fasiha ne tafrihun ma'ana Allah madaukin sarki ya bujiro da ita wannan fa'un din ne fattaqullaha idza alimtum anna al-awlada wal mala fitna idan har kun san ƴaƴa da dukiyoyi fitina ne mun fahimta sannan fa'malu bima yajibu fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala ku yi aikin da zai sanya ku kuwa Allah subhanahu wa ta'ala da'a shi ta Allah ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah shi sa malamai suke ce to ku yi aiki zuwa ga abin da zai wajibta muku da takawan Allah ku samu tsoro na Allah fi ta'atihi a wajen yi mai biyayya shi sa Allah yace fattaqullaha to ku ji tsoron Allah mutum ya ji tsoron Allah akan dukiyarsa mutum ya ji tsoron Allah a cikin iyalansa fattaqullaha mastata'tum domin kudi yakan jefa mutum a cikin jarabawa da baka tunani kudi yakan raba tsakanin mutum biyu waɗansu matasa ne guda biyu suka tafi Saudiya sun je za su ɗanyi wani aiki da suka shiga cikin garin Saudiya sai suka shiga cikin ɗaki inda za su zauna suna zaune a cikin ɗaki sai ɗaya daga cikinsu da suka tashi da safe sai ya nemi kuɗin shi da gani ba dirhami ɗari sai ce ah, wani ina kuɗi na da na ajiye hannun wajen sai ce babu damuwa ka yi haƙuri na ranta ne cikin dare na je na zuba waɗansu buƙatu sai ce to ba damuwa suna fita daga ɗakin hotel ɗin mai shara da ya zo ko ya yana cikin shara ko ya tsinci kuɗin suna dawowa sai mai shara ce ga kuɗin ka ji masu amana ga kuɗin ku kun a cikin daji sai yake cewa ah, wani ba ka ci mun karanta ba sai ce ai laisa baini wa bainaka fil ghurfati ni da kai ne kadai nake zaune a cikin ɗakin nan idan na ce maka ba ni dauka ba kuɗin zai shiga tsakanina da kai kuma rigima za ta kaure tsakanin da kai shi yasa na ce na yadda kuɗin ya kasance yana kai na ko da bashi ne idan Allah ya sanya maka yin harkan mu ta kasuwanci na samu riba ni na gumbace in baka da kuɗi ya shiga tsakanin da kai haka ake yi domin ko da ya ce bai abin nan ba sai ga yana dan kallon ka wani dan farawo farawo to kuɗi ke da shi ta Allah ke fattakullah ku tsoron Allah domin kada kuɗi ya zama sababin da zai sanya ku cikin masifa kada kuɗi ya kasance dalilin da zai sanya mata ta sanya mijinta ya je dinga robbery ya dinga fashi a kan hanya matan magabata idan su za su za su za mijin su zai fita zuwa unguwa sai su ce iyyaka wa kasbil haram ka shaidin ka kada ka je ka nemo mana abin haramun fa inna la nasbiru fa inna nasbiru ala al-ju'i wa za mu iya hakuri akan yunwa da kuma cutarwa wala nasbiru ala an-nar amma ba za mu iya hakuri akan wuta ba ba za mu iya hakuri akan wuta ba Allah ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurda za ku iya ita tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ana so ne mutum ya kiyaye dokar Allah فشوف اللي صار في الجامعة الحلوم والحكم شادي مدري بيدة سبعين إمام ابن رجب الحنبلي يكي أنبتا وني لي يقول سامو الإمام أبو هريرة يسامع أبو هريرة رضي الله عنه يسامع أبو هريرة سيكي شوى ما التقوى من نين القرآن الله سيكي شوى هل أخذت طريقا ذا شوك كاتفت في أكن هنيا مكايا مكايا سيكي إنا تبهوا Ya ce da kake tafiya kan hanya mai kaya ya kai sai ce idan naga kaya a ajaltu an sai in kauce wa ta'adtu an sai in nisa in kauce ko mutum ya dinga tocin kamar mutum ne yake tuka mota idan yana tafiya yana ganin ramu kaza ga yana tocin ko daga nan ya kauce yayin nan sai ce za ka takwa wani shi tsoron Allah mutum ya dinga tocin din dukkan wani samawa Allah don kada ya aikata mun fahimta wannan shine takawa shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha zaka tuqa واصنع كماش فوق حظ الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى sai ce kalli zunuba sabiraha wa kabiraha ka bar zunubi karamin shi da babban sa zaka tuka wannan shine tsoron Allah wasna kamashin ka aikata kamar yadda mai tafiya yake tafiya fauka ardi shauki akan kasa wacce take akwai kaya yahdaru ma yawa yana jin tsoron kada ya taka abin da yake gani la tahqiranna da kada ka raina karamin zunubi ina jibala min al-hasa duwatsu da kake ganin manya duk daga kasa suke haka ne kuma to mutum ya tsoron Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu wanda hadisin hadisin ya tabbata hadisin ya tabbata cikin sunan tirmidhi dubu daya da dari dubu daya da dari tara da tamanin da bakwai hadisin albani ya inganta cikin sahihul jami hadisi na tasa'in da bakwai yace ittaqin la haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha sannan mutum ya dinga bibiyan munana da kyawawan ayyuka kyawawan za su share munana ina ba ta mana fahimta wanda yake nuna mutum ya tsara dokar Allah tsoron Allah abu ne da ake bukatar dan adam ya sanya a cikin ransa ya zama kana kiyaye dokar Allah wannan shine at-taqwa amma mutum nawa ne waɗanda ba sa tsara dokar Allah a cikin iyalansu ballantana a cikin al'umma ku saurara ku ji akwai wani ɗaya daga cikin magabata ka duba cikin kafin salihin rashin tsoron Allah ya kai shi kawai suna zaune da matar shi ta mai laifi kawai suke ya tura mata mai kusa akwai masu hannu inda ka san hannun sauran jawa yana marin ta matar na tana faduwa sai ta mutu kun san dama ajali haka yake wani an tunkuɗe shi za ka yi kawai sai ya mutu to dama ajalin a daidai lokacin kai sai ka zama kai ne sanadi tana mutuwa sai mutum na hankali sai tashi sai ya je kira abokinsa sai ce wani ka sani ba duk abin da yake faruwa ba zan koyi maka sai ce gaskiya ne sai ce ka san nama ruwanci ta mutu ta mutu sai ce ce ya ce ka bani shawara ya za a yi sai ce shawara ina zuwa sa akwai masu shi wannan tunani yana zuwa sai ce yawa na tuna wata shawara mu je mu samu wani saurayi kyakkyawa ka kamo shi ka ce zuwa ya taimake ka cikin gidanka daga ya shigo sai ka fije shi ka kashe shi Ka kaga kisa biyu kenan idan ka kashe sai ka haɗa su da matarka duk wanda ya zo da yan uwanta sai ka ce ka kama su suna alfasha ne sai ce gaskiya ne wannan aboki na ka burge kawai sai ya tafi yana shirin gaji sai kamo na saurayi yana kan mace shi zo ka taimake ni mana da Allah akwai dan wani abu a cikin gida na ce mu je mu ba da amma yana shiga gidan sai fige shi yana fige shi dinga fuka mai karfi sai da kashe shi yana kashe shi sai manna ta a jiki a'a shi kuma wancan abokinsa da ya ba shi shawara ya koma gida yana komawa gida dare karfe sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu ya leka ɗakin ɗansa daga ɗansa ya dawo ba sai hankalin sai tashi eh, kun gano da can kenan shi ke na magana ta kare yana dawowa sai zo ya samu cewa ce ya shawara da baka ka zartar sai ce bare ku na zartar sai ce to nuna mun saurayin yana lekawa sai ga dan shi kenan ya ba shi mummunan shawara kuma ya je ya kashe mai ɗansa ya kashe matarsa ya zai yi wannan a gaban Allah Allah ce fattakullah ku ji tsoron Allah mastafa'atun gangwade yadda za ku iya wa an fi ku ciyar Allah ce ku ce da dukiyar khairan li anfusikum ya ga muku alheri ku ciyar da dukiyar ku shekul islam ibn taymiya a cikin littafin majmu'ul fatawa mujalladi na 25 shafi na 298 yake cewa i'anatul fuqara bil it'ami fi shahr ramadan taimaka ma talakawa da abinci a cikin azumin ramadan min sunan islam wannan iya daga cikin sunnoni na musulunci kana da dama kai alhassan alhassan Ali bin Hussein jikan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin sifatu safa mujalladi na biyu shafi da tasa'in da biyar shi cewa yake idan atahu sa'il idan ne tambaya ko almajiri ya zo wajen da yana so ya tambaye shi wani abu istabshara sai dinga farin ciki yana jin daɗi sai ce marhaban biman yahmilu zadi ila al-akhirah ma dalla sanin da zuwan wanda zai dauki ladana zuwa lahira zai tafi guziri na zuwa ina lahira domin zai taimake ni domin su magabata munna suke da yadda za su taimaki al'umma kai idan mutum ya yi bakance ma zai aikin Allah ka yi bakance idan ka yi bakance za ka wa Allah 'A'a, to mutum su ya zartar akwai waɗanda su saboda tsananin suna son kuɗi har bakance suke yi Allah ya ba su kaza za su yi kaza kuma idan Allah ya ba su ba za su yi ba ko ba za su yi zai zo ka su a karamakan lawa ta fata wace ba a bani mai dan sauki sauki Aisha radiyallahu anha ibn al-munkadir ya shigo wajen ta sai ce mata kai asabat nifaqa talauci ya same sai ta ce kai law kana indi ashratu alafi dirham la Ta ce wallahi inda ina da dirhami dubu goma kamar mutum ya ce maka da yana da miliyan goma wallahi da ya baka kun sa akwai irin wannan aisha tana faɗa kamar ta faɗa Allah haɓa kamar da bakin mala'iku Allah ke karɓa tana fita sai da Khalid bin Usayd ya aiko mata da dirhami dubu goma kuwa ana aiko mata da shi sai ta ce a ibe can a je a kai na ibn munkadir yadda ta faɗa din kuma da Allah sai Allah ya cika da haka Allah yake Allah ka bani miliyan goma in ka bani zan yi sararin aikin Allah sai Allah ya baka sai aka tafiya ga fili ga mai ga fili ga mai to ashe kenan Allah idan ya baka dama sai ka zartar shi sa hadisi ya tabbata a cikin uh, sahih Bukari hadisi ya zo cikin sahih bukhari 6669 hadisin ya tabbata a cikin sunan abi dawud mujalladi na sha biyu na dari biyu da talatin da biyu hadisi na dubu uku da dari biyu da tamanin da tara hadisin ya tabbata a cikin sunan da tirmidhi mujalladi na hudu sha biyu da dari da hudu hadisin ya tabbata hadisi na dubu biyu da dari ɗaya da ashirin da shida hadisin ya tabbata a cikin musnad na ibnu abi shayba mujalladi na uku sha biyu da sittin da shida hadisi dubu goma sha biyu da dari ɗaya da arba'in da shida hadisin ya tabbata a cikin sunan da ibnu maja mujalladi na biyu sha biyu na dari shida da tamanin da bakwai hadisi na dubu biyu da dari ɗaya da ashirin da shida hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibn hibban hadisi mujalladi na biyu shafi na dari biyu da talatin da biyar hadisi na dubu ɗaya da dari biyar da ashirin da shida hadisin ya tabbata a cikin littafin al-jarimi mujalladi na biyu shafi na dari biyu da talatin da ɗaya hadisi na dubu biyu da dari uku da talatin da takwas hadisin ya tabbata littafin imam shafi mujalladi na ɗaya shafi na dari uku da talatin da tara hadisin ya tabbata abu awana ya ambace shi dubu biyar da dari takwas da hamsin da biyu hadisin ya tabbata a cikin littafin al-fahawi mawuni mujalladi na daya shafi na dari uku da talatin da tara hadisin ya kara tabbata a cikin littafin sunan nasa'i mujalladi na bakwai shafi na goma sha bakwai dubu uku da dari takwas da shida hadisin ya tabbata a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal mujalladi na shida shafi na talatin da shida dubu ashirin da hudu da dari ɗaya da ashirin da daya hadisin ya tabbata a cikin littafin abu ishaq الدارمي أبو إسحاق cikin sunan nashi mujallati na biyu shafi na ɗari uku da talatin da biyar hadisi na ɗari uku da talatin da biyar a fahawi mujallati na biyu shafi na ɗari da talatin da man nazara an Allah fa yuti'hu duk wanda ya dau bakance zai wa Allah yi ma Allah da'a Aisha da yi ko bata yi ba Talha bin Ubaydillah sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya samu kuɗi dirhami dubu ɗari fafarraba ha duka sai raba da shi zuwa ga talakawa yana gama labarwa kuma sai aka bin shi yana ɗinke rigarsa da allura bai iya cire wanda zai samu sai biya ba waɗannan su ne wa an fi ku khairan da an ku ce da dukiya ta fi alheri a kan kunji Allah wani yakan hana kan shi ya bai wa wani amma yanzu ko wani ne mata ce kuke cin abinci ba ita da 'ya'yanta hadisi ya tabbata cikin sunan na tirmidhi dubu biyu da dari shida da talatin ja'at miskinatun ilayya aisha ta ce wata mata ce talaka ta zo zina da ta zo wannan matar tana shigowa wajen aisha radiyallahu anha sai aisha ta dauki dabino guda uku ta bata tana daukar dabina sai ta baiwa yadda daya ta kara dauka ta baiwa yadda daya ƴaƴan ana ba su dama suna cikin yunwa ɗin sun ci ita kuma ta tsagana ta za ta ci kenan sai ɗaya daga cikin yari ta ce kuma sai ta raba sai ta bata da ɗaya ma sai ta bata sai aisha ta ce fa a ajabani sha'anuka sha'anin da sai bani sha'awa manzon Allah yana zuwa sai na faɗa mai ina faɗa mai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kad alkhadaha Allah biha aljanna Allah ya shiga da ita aljanna saboda yadda ta yi ƴaƴan nata ta gagara cin wannan dabinan dan ta baiwa ƴaƴanta mutum nawa ne a yau kuke hana ƴaƴansu kuke hana kansu su baiwa ƴaƴansu haka ne shi da motsa ga iyalan da sun zauna lafiya amma wata matar fa na gaya maka idan aka kawo abinci ta zauna tana cin abincin nan yaran suka ce mama ba mu koshi ba ku tafi ku ba mu koshi ni ba mu koshi na koshi sai ta kore su shi fa hadisi ya tabbata hadisi cikin sahih bukhari dubu da ya kara tabbata cikin sahih bukhari ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na dubu daya ya tabbata cikin sunan abi dawud hadisi na dubu daya ya tabbata a cikin sunan tirmidhi hadisi na dubu daya ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu ya tabbata dubu da shida hadisin ya tabbata dubu ashirin da shida da ashirin da biyu dubu ashirin da shida da ashirin da biyu dubu ashirin da shida da ɗari da hamsin hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu ashirin da shida da talatin da biyu hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu ashirin da shida da talatin da talatin da biyar talatin da bakwai dubu ashirin da shida da talatin da bakwai dubu ashirin da shida da arba'in da biyar hadisin ya tabbata dubu ashirin da shida da saba'in da tamanin dubu ashirin da shida da saba'in da ɗaya dubu ashirin da shida da tasa'in da kuma tasa'in da ɗaya manzon Allah ya yake gaya wa asma'u bin binta abi bakar ce, la tuki fayukan Allahu alayhi kada ki matsi bakin aljubunki ke ma Allah sai ya matsi miki idan mutum ya matsi to Allah sai ya matsi mai shi ma amma idan mutum ya kasance yana baza dukiyarsa sai Allah shi ma ya mai domin kowa yana neman yafiyar Allah yi shi sa Allah a baya yake ce mana ne, wa in ta'fu wa tasfahu wa tadbiru domin kowa yana neman gafara Allah shi ya sanya Aisha radiyallahu anha hadisi cikin sunan Tirmidhi dubu uku da ɗari biyar da goma sha uku ta ce a ra'aita in alimtu yau lailatul qadr ya rasulullah ka bani labari idan na fahimci cewa yau ranar lailatul qadr me zan yi sai manzon Allah take yau ta fadal Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai me yafiya ni tuhibbul afwa kuma kana son yafiya da afwa fa'fu anni ya Allah kamun afwa kowa yana son afwar Allah to kai me yasa ba za ka ce waɗansu ba domin kai ma ka samu afuwar Allah nan duniya da lahira ayat ba ta gama fassarwa ba abinda na faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala sanya min zani abinda na kusure ubangiji da Allah gabar da mu hada sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanallahi rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh